بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام يجي بيان تويتي نملا يجي كتام بقوي بابو بني يجي كاتيان أصول الفقه القواعد الفقهية تنغني بمقاصد الشريعة هنا هنا منكم منكم يجي أكيد شنبياني mun yi mafari na da bai nan na yi malam eh, muhammad abdullahi ko bomo kwajin jama'i sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mun yi baci mu yi malam muhammad atahir kwajin jama'i sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi alhamdulillah wale ga mako na gogana man shi ji bayani jayi wangi wangi na ma bayani wuce ji mai wana yinan na ya gaga ya tiye na ya gaga shari'a rulin sinan hukunci hukunci ya shari'a man ji bayani yi eti ene gaga ahkamu taklifiya na ke ahkamu taklifiyo ki mai muhimmanci ya ahkamu taklifiya ti musulmi bo ya gata be malam muhammad atahiri assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah e bukpa loji tabbatu ya allah a salatu ya ce ci bayanin ciwon loji tabbatu ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina ga hukmu shari'ina ngai yana manya usulu jajan ganwe yi al almutallaku bi af'ali mukallafina min jihati talabi wa takhi aw takhyiri aw alwad'i ngai e gan soku lo ben zeji mukallafina zeji wujiji soku na hmm. etia e eh, waganji ko jijiyan kpaka ko jijiyan ade ya zakwadari ẹ̀wà gan aláàlúgwa kó egwa níyàn àràámù kó egwa níyàn àdénàfò kọ́mọ àtàkìyìrì alẹ́ ìta yazẹ̀ wọ́n nga ya ma'ana yana a ṣẹ̀rẹ̀ tí kó ya amma mai shari'a shi aja hukunce shari'a ga dagu ba da alhukumu taklifi amma da alhukumul wadi'i alhukumu taklifi yi hukunci na ta ce zane kallafi na bonin ah. alhukumul wadi'i nga yi sababi ko sharaci na lace lajiye na zane mai kallafi na yi zane musulmi mu bi hankali mu ajiye baligi nan misali gani man jaja ga alhukumu taklifi wa ga gucin hmm. adi alfardu nga nye na ji za foro gulu ji ga ji etiye dole bona na nga ji ayulada kaga mu ajo azaba wani kaga su kofa biya nan hmm. amma je hukunci da bane ga almandubu na hmm. almandubu ce nga yene waga ya zuluji nga ji waje lada mm. amma ka gunja a yi ulefiya ya zafi azun litini ko ya zafi azun yin alami ko ya zafi azun yin sita shawwal ko ya zaji nafila ya salatu duha ngo ne daga jin pata waje lada amma ya bọ ni be jani a daga wa lefi jan amma ya za ko dari uluji amma je hukunci ya ta ci ne ga almubahu nan hmm. almubahu eza de ta wa bo oji wa bo gajimo wa bo fun babban riga wa bo fun kaftan wa bo pe fulari mi wa bo pe dara wa bo otu keke wa bo otu mashin wani ne pata iki o mubah hmm. allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a wa bo jije yi wa bo kaba ko wọ́n á bọ ọ̀fin ìwọ̀n náà gbọ́ ayò ni wọ́n á bọ ọ̀fin ìwọ̀n náà gbọ́ ayò ni wọ́n á bọ ọ̀fin jẹ làbí wọ́n á bọ ọ̀fin jẹ làbí àmọ́ yọlẹ̀ nípa tẹ́ kí o mùbá àti dé hukunci ya almakuru ina navuwana ina navuwana ma na anu shari'u la ala wajil ilzam yana zai la shari'a danin wukan amma wani kikan yan bakabwa misali za a ganda masallaci bibici kweza agabe chekpata gani mbebi chugwalwe ngole ne pata alonvo amma agabe ego ne zuji ani na wa lefijan mm. ati da hukuncin e karshe ganci mini ya e gutsu wuce ne ga haramu na yana e ya haramu na gayi yana shari'a kan ke kan ya pa kabo zandoro ya gani biyu e zagun lugo ebo soko wa je lada e za uji de digange wa je ahmad jin azaba wanda gwa soko wanda gwa ngabi ba soko muci fadiya yana la la yufiru ayu shiraka bi furu madu na zalika liman yashawa ya zawu bani yaramu zinaji yaramu ejefi yaramu da misali ne debi a cin aga ne ne ga kungi ya ce lamarin can kaca bayan ne fiti wani mudoku jazakumullahu khairan mala tayir bai bayan ne jojayi a popo ina sai mala eh, ya gabi mu da ita malam muhammad abdullah ade misali na shi mai ya ti wajibi haramu makru ya wuce shi na ya gaba wala misali shi obibo ya yayi alhamdulillah kendo bayani shi zo misu mambo na hmm. e hmm. ga pata ni amma kendo wa be ga la karin bayanin lambe bona hmm. ngai na wale ga ga man ne ga wajibi ne ga man jaja ga ma yusabu ala filihi wa yuaqabu ala tarkihi zanaga juna adịlada zanamago ulugwana a nye iji ko makoyan yaku wa wale da ke sallah nan ko ga ki musallata ya salla ku gikini wa ga salla lugwa le ga zanaga sallah lugwa na azaba da boyu mm. to ya yaku ya ga so ko ga ifazun kutiba alaikum siyam kama kutiba alal lazina min qablikum ya azum laji pakata te yabo kendu yiloje pakata te ishe zo nona zana ga zun lugwa babu dalilin dondonan zanna le doka ba nge bigi mm. wale ga yanda ci fi ya ci aga ke aga ga musulmi ji ga a labi cikin a cikin piya da tun kirki ji amma ya la ya gwalo da etun de ji al'amari guba ba na eyin yo na sokoji foro be yina mm. sokoji almu'minuna wal ya ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari eza jayo na jibanjiredo jayo ni bagi de mumi na yenza jibanjiredo jayo kilo aja fe gaza ingi jigala lugwa amma aja fe gaza ingi jigala ji mm. nya chaga ma ce ji ingi foroga ala de jalugo endo ci ji dabo wajibi uyo ke huwa ya ilimina musulimi uloki yiga chini na manje gani daga na le ega ilimi uyo na ji tatu manje na bayani jiyayi níṣì mẹ́ta tí ìsọ àlùmájèrè nasuku hmm. abba ya nuji ya yi neji mẹ́ta za neji mebi tukpa manje shi aka a ka tawato a amfani bai hankali yayi hmm. ankali ma ya amfani bai ya wa yi ili me ya ya ulai da ko hmm. soko ji foro nga fa'alam annahu la ilaha illa huwa astaghfir li zambika biyo ga da za muna sai soko a ne ya tilimi na ga kiyo ya Allah subhanahu wa ta'ala ya ga Layu don tsutsa yan wato kin na ga security na wajibi wo alaga yara da security mm. yake wajibi ta ta alumma musulmi yibo wajibin na eba jo wa an guba yeah. adana wajibi na ga farul aini na hmm. ganin da farul kifaye mm. farul aini wuce wotso beti ta ciwon ga na kidajen zando dubu a juya ya wo cho de la do ya wa hmm. amma fa kifaya zando ci ga baban zawa ji tudu jijani ye hmm. na ji ke ci jija jijana so kwa we be le fi te mu ci ba kin da man ji bayani ma ko ba sojo na ga ke ilimi ya tajwidi na man do shi ga na kici ga ilimi ya tajwidi na a ga ilimin wa amalawa wuzawa ngiji kendwa a ci qur'anu e ba gbogbo wani. to zane shi kenan unji ga dole a ga ki hukunci mm. zahara ki hukunci diga ma a cin a tiyawo misali ga kurano a gbage alhamdulillah alhamdulillah wa ne ga ganin na ga ga wajibi ngama mando shi ga kiyo fardo mando shi ya jaja amfani da yi ba kiyo maza ba ya ba ga kiyo rukun mm. kan do ya jaja amfani da kalmai irin na shi ina mai kpana yana yi tilata tiya wuje wannan ya ci ga ido ne gaga mandubu na hmm. ko mustahabi ko eh hmm. nafila ina hmm. manje tu fassara na ba ma'ano na ga ma yusabu ala fili wala yuaqabu ala tarki wa goji aya walada wa magu lugwa agbe wọn ga kila wace lugwa ku da ya tiye babu ana ya wale da ko man ji misali kafi wala ga wadda mi ke sallah ya nafila jina annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib yazo ba hadisin ga liman sha'a liman sha'a to mun ga dana unce la ona ga unci paka bambu yo sunnu yo wagaji ji adila dana annabi muhammadu ji ya batu unci na waga bi lugwa a ga kilo wace lugwa ya kirka ta al-fajr na kyazu lefe zuma tsazu mbona gutswaye wuci annabi ya kodari be fifiwi kuma yayi fuba be jijiwi kawo be fya alheri na be bago na gata wuji ke waje asara o hmm. zana maga bi fe na suku hmm. wa da alheri. wa le da wannan gaga inna naji yayi yo nun goyila an kalitu na mawale ga hadisi ko disin da cho sokoi bazabi annabi muhammadu nga wuja ku kyaba wa fe wa tsomba ngan be na ji na la ji mu ma ku kyaba fe dikiyo wa fe de a asaji ji ne na ji manduba ti ji nan la laza de boyezio Allah subhanahu wa ta'ala wa laza ra ma ya soko so yigala ya gbaji dun ni a cha ga ke ule e ba hukunci ne man na nan ga e, e, e da boye ja izi ba wa ba wàá jí wa bọ́ wàá lúgwa nga mẹ́njẹ́ gaga ma la yusabu ala fili wala yu'aqabu ala tarki hmm. waju agbon ga wo beja agbon ga kilo ci ja ya hmm. ama annabi muhammadu li gware mun ke ndo shi la katako hmm. na wo ga ye wuci ji ji ye wuci wa ya wala da ya etuna kawo guji ya wala da kawo magu lugwa ya wala ana misali manjini misali ayga tuufu afan tuufu afan waga fa tuufu wo e, wakoro gadun agba gadan bagwa yebici kpata asakada a gbe waga lada nera ne ma agbo zuma hmm. amma waga mi tu nabi muhammadu azkaru na ju lati shiga waga afan tuufu wolo jina wa ya lada masha Allah do chabe ba eh, kasangwale hmm. wa ya lada wa gizi jinjo kendo ga yo ne kendo mangana eje ikuru sheria kawaya eje je kafa akawaya la da eje je kafa maga eje ikuru mm, maga mm ka to mi mo ko jibu kan ba ko pe ndoro ipera mm ole ro ko ama babo wa ya de lado samillaha to so ko yo ga jiuna mu mm. cha ya walada to anabi muhammadu be boyu be bi to e tun jo so agbi gan kilo àwọn en ji ya ji mm. cha de lada na wala suju so ni ge ga mo ba ho wa ga ke je to ni ko ko ni kiriki tu un boku ji bada wala so are ama o waje ni ga waji anabi mo ga so ko alo wa ga to ngala kamin dondo musulmi doku be ni kiyo ni kirki to ito jibo yi bo iga pamanto ne ga makaruhu na ene ya yi na hmm. ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu alafili ena waguji ayaola wagulugwa ayaola daden gwalubona amma waguji a gbin ga kilawaci jinwa misali mala adamu de shani nan be wali maji mi da tun wali mami aje gi mala tare ke yi ni mi ke da lo shani bi mi aje gi mi afuni ni funa na mi gieti ni fodana sharia navo wale yana ko an na vona musulmi a funi agoyi a kagana to nin funo fudana daga na na ana a giwo bi ko kuma a ya wale fi je nin funna amma ogu lugwa suku na mi jebalo mala tayru da na sukun uci gami ga mi lo mi mala adamu na so mi gida na sukun mi kabago to wadu fi ba sharia na musulmi aka ci haga wannan masha Allah wale da na ko so ya ci ga waga ba bago sai guni ninna nga ga alaliyo hmm. daga yati wajibi mandubu mubahu makaru guni ninna ga ajaga ciya halaliyo amma kamina e zaga ago guni ninna ji gani na wato ke ga kangina waga wa ci da na suku ga yara mu kime yara mu ma yusabu ma yusabu ala tarki wa yuaqabu ala fi'li hmm. woguji ji shari'a ga ya walada amma wogu ji azaba cibo koye yin koye ku da sokola to yace shi azawun na kin da manji misali na gigiyar rayi musulmi girayi ya gidoju haramu yo zenin dondo na magara ya gidoju gina shari'a shi dena suku a kala rayin su agyaga hmm. daga ijabun nan bai da gangaye nan zina haramu zenin don na galo tu zina na shari'a hukunci ci ya zaji ji ba ligi ani ma ya wajen ani na shari'a maki hukunci ci ya za ji ba ligi ma la jin awa na zenin don da debi giu hmm. e zai ga yi a daina shari'a ga ji gangami biyu yi eti egwalu yan eh adebala ede deja lugwa zanama ha unde da nawa wa da de gwa umunu gwa bocin su ko na ayula da ya gwalun ci nudan hmm. ewo to jinan watati watati mulikyo woga gaga ajin amagaji woga ke gaga woga ke gaga alalugo amagalugwa wata mulikyo wodeda woge sanye cheko woga gaga alawolo bakaza amagala no mede kafa gbe woga ya chaga wannan nan eh wọya wọlagbata anya waalugwa ọmọlugwa na egbochi nsoko egwu alụnche ụsọ na olu dana wee adịla adadi ebekibo eneghara amụ na waale ụmakpe ya biyu da yagi na mide na lasu bayani na manji ne ba kin wa wabe mi na da wani alhamdulillah wallahu a'lam amin ya je ba mun sarai bi bayani na jiwaci da nan sai ga amada ita malam muhammad tahir ide ga mi guba mai wula ba ya wasu ne ya mafari banolo hukunci yan shari'a na yi gutu shi maza bi na shi be ta na gajin daga gutun yau kashi maza bi na jele ga zama kan haci kuma mun kwanci nan ya faru da wannan ya ga miya baci yau ga mai yunji bayan ya ta al'akamul wadiyya insha Allah alhamdulillah wato maza bai malikiya to shafi'iya to hambaliya hukunci yana kama taklifiya gutsun na ga alawasun alfardu almandubu almubahu almakruhu alharam amma maza bayan alhanafiya maza ba limam abu hanifa numan mai thabit kofi a ga alaka mu taklifiya ya gutuwa ba ban biya gutsun ne a riƙe lada tsakani alfardu bi alwajibi a ga alfardu wani yana aya wani tabbatar ku hadis ne mutawatiru na Hmm. amma alwajibu mun yana hadisin ahadu mun je tabbatarwa na nga malawa gabe da kiyan na hanafiya shi dan ko pakistan ko afghanistan ko india a ce be gaga sallar wutiri wajibi eh hmm. wa shi karatu fiki wujiri tun daga tun daga lori haddi mu dawwana mawana ga sallayin witiri wajibi na le musulunci rikici ya jikin babon nabo ina e ya ji nufi be wajibi na kiri gangani be alfarudi bebe ake le rike tsakanin ta harini gangani be makru tanzihi wale gan a makru ganguba a da makru taharimi a mani makru tanzihi wale gan erikpe wọn tsogbọn ti zuku ni ibe hadisi ne ba ci mai ibe hadisi na yi ahadu ne amma ka to no so wuce e bayan general bayani ilimi ka ta ci maza bai e hanafiya shi gbanu ga gbiya ga ngba maza ba e o ki hukunci alhariru fun ewo siliki ya yi maza bai e hanafiya shi agoga alhariru fai haramu amma ga gina ga i hadis na da tin hariru fonin guji mutawatirwa a ga gan manyaji an ina gana ga dana so ale ka to sun a to ripe la de ndo che bayan general bayani to e be gan la ku e ga tahrimu na e ga makru na ga manjina wane ga manya hadisi shi be man bitutace mai usuluji shi aja di tattaunawa ya kan wace ya tun kalimai makaruye yana mai kwana yara mu a ce la aya na be suratul isra ya ce gaji shirka ma ga wuza ma ga ji zina ma ga yiye ma ga ji dukiya kugi mu ga uci ne ya ji mutu to kullu zalika bata naji kana sayi uhu e inda rabbika makruha e ba to ya ce bu niyana na vona ngone makaru babo noyi haramu ko ki aya bayan sa kullatu wa karra alaikum al-kufra wal fusuqa wal isyan ceci na voya ya kafirci da fasikanci da lemba sokwe e bugan gole e, na voa gonna manuyi haramu e bai zabe ga kufuru dai makaru wuji haramu amma ngwa zo ji fahimta yin jimi na manje ji amfani gani bai na da na ma malamin madina bayani bai manje ce a ya zala da un gaji kaza na ma juwa za ba ko a gibi un gaji kaza na a gibi un bai shara ce kaso ko bai fabi wuya nan ebo ayin Allah la fi an shirka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ebo nan man makaru annu vona un ci lawo fi do jan ene je gana gaduwi ebo nan man mandugu a un ji dole an un ci lawo wala ebo no dewa pe agangani e, joko kan wala waloji wallahu alam to e ga giba ce wai kiyo alakamul wadiyya ke mina alakamul taklif alakamul wadiyya hukunci juyo na ja labe olufe sababi ko sharati ko yana kanyan àti lábẹ́ àti lábẹ́ ba hukuncin shari'a ọ̀nà hmm. misali gba na sallah su bayan ajin wajibi a sa alfijiri gala hmm. sallah ya zuru ajin wajibi a sai ki wata tizo yan wajin yan wulujan sai ka kuna gidi ga fan daga taciyan sama wani ko misali ba na eza ajin ajali wa ade gugiya sai sababi na lawa na nga dambo wai dangi bi wai babu wai nu ko mm. ko wai eju be na biyu ne ko ma wai ebu ko wai yinu wani mi pata ga so bi na lawa de mm. egugi na to e um e ma bedda bo ne imani wona na kayana misali ba nin na sallaji farilla eh, sallaji farilla mm. amma in zagin na igide otu apun daga tace sawa gwarin da amma in zagin na jaila no ne ni na sallaji farilla ga amma ban da zanne ene eh, ma kaunayi haila na waje na mani udan bo ko gibe ne kin babu da wasu rawi wucewa ga wune gudi ugi wẹ̀tọ́ ẹgbẹ́ bàbá àtú bàbá àtú à wẹ̀tọ́ ẹgbẹ́ bàbá àjẹ́hánjẹ́lì bàbá àjẹ́hánjẹ́lì àwọn fẹ́ dàgún mi gẹ́gẹ́ kìdínàpà bí àbúrò bàjúǹgà alá bàbá òyìn àwú wọ́n ti dá bàbá wú àdáṣe baba wú bàbá lè jẹ́ adégbà eji ẹja kan ẹjú kan sáwọn gálábí nígbà àwọn gáàdà aláwọn àwọn kó ohun tó ká bàá wú rẹ ya ebe na wuwu ní wú bàbú gbárí náà wọ́n á fẹ́ẹ̀ egungi na so ebugo wato kulaji ji da yi rin na shi na ne shi ga alakamu alwadu'iyya no za alakamu taklifiya mutati zane mukallafi no amma alakamu alwadu'iyya wadda kamo wallahu ala jazakumullahu khairan so ku ga mun gwabe alkhairi bi bayan da jujayi ko pon yi ti alakamu alwadu'iyya no mun ko malamin mu da misali na shi wala be mini misali na shi man labe ti alakamu alwadu'iyya no to emi gaske kendo wabe manyina manya bayani ujin ni hmm. amma ba misalo na wa wale gan su kwa ga gaga kutiba alaikum siyam ya azun laji paka tati ebo to azun no laji paka tati ebo da na nyama fari ya kasa da bibibiu da mai kiyo ikana ya fi azun dana ga ya azun ya hmm. lokaci nya na wato manji cune don nke adun figuba adana ipipici na amma dana depe na wajibi ndoci na sokugo waji na ndoci depe iya ndoci a yaji dabo kai wajibi ndoci na matati obago waji na sababi na laya jiji jina suku depe ya zo bani ya tsazu wadda kafi a fi azu ya tsazu ya tsando ci ba ne ya tsazu bana amma ya sallah na man labin dana shi ya kayan sallah ya zuru ne daga na gidi pantita ce wani hadda kami na gida jiki na gida da mai ikpa gangani da ikpa wani na hmm. ekawo na jiki na na dafe na waga zuru ji wa ma da yi zuru nci ji dabba wabe to waya ne gaga na ne lawu da wani gaga a sato sababi na hmm. hmm. mantu na ndoro ke da ya gibau mantu sharaci jiye zana fi azun na ndo shara jiye shira cina shi dabo na musuku yi gaga wule da labari ya ne ya tsa mm. shira tiwo kashin ya ca mm. ga malaka ya zade labari ne ya tsa azun yau kiyayo ita mm? azun ga da azun gaji ba ta tiwo ga mala ga wa ne ne ne bikiyo shira tiwo ne ne ne beliyo ya ita azun yi to adi ya kanshi a da shi wa in kuntum marda a ala safari fa'iddat faman kana minkum yaw maridan awa ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhari wala da wala ko zanaga ibe batena mani uda bi awani da wani yana kan azu fe na da bi awani so sharia gu ga azu nu de fe da tsaya azun bwana ya wa bi uga o ti fe batu yi gancho na mala man fe lo she to energy laba ahkamal wa bi iyana ne ga adawuna amma ne ga kabawuna to hmm. kanga azunga azu daga adawo da kiyo kabawo mawani on naji wace tuna yitille tati musulmi kanga na gwani musulmi uji ya wuce ga mawani ga ga ya wuce ga yi na kan wajibin na yi na umaru kani wuce ga manje ga kiyo mani o hmm. so ku ga man gwagon da alkhair bai bayanu jina bai gina mai gana su kwan ah, da mizanin salamu alhamdulillah lokaci laila da mai maya ya man minci guba da guta yi ji bayani ya yi erike tsakanin hukuncin su ko gangan bai fatawai bane yinan nan alizan bai ci man da ya fatawa ce la e kinigi banya kyau a ga hukunci su kuyo hmm. ki erike na da tsakanin ya ga hukunci su ko da na bai fatawai ki erike na da ah, tsakanin abu malam man ne ga al'izu ibn abdussalam nan tun zamanin na gwagali an nuna wuji dim toli wato littafi kai ci gannan na ajin alabe gan zane ya fatawa ne iyu e, gan alimufuci zane ma jin bayani tiyan alhukumu na zamuci yi zane yi zana jin bayani tiyan alhukumu na mu yi zane wa mu yi likali ezagabegba ni nci da bayan mufiti nce gin fata ga aka muka la ngba ki hukunci ye gefe o gun yara mu ga jin bayani ne ene hukunci ne dana amma ga da bali karin ji aka muka la zakan zan wa gefe kuliya zakan zan wa gefe ngba ki hukunci ne jina likali a tupa kawai ya nga wo wacce a ta bayani ji tabbatarwa kiyaza na ji hukunci so mu fiti wunde ya fatawa amma wanda ka gwanin gaya na hukunci tubuna hmm. amma alhakimu in ga gaga tubo ma ke dai ka gwanin ga alu da tuni ne ni ne rikpejo ni ne rikpejo be alhukumu wuce ya soko be tuci sallallahu alaihi wasallam soko ga alayja lalli bi aramu yau wọn àṣẹgbà amma hali bai dabo ya goro wuce shi ba misali ba nan in zabe shugan wudan zan wa an kan dore yuku mu mai da za mu gba nan de foguni kanu mu de fi akan yi cewa wanda ja ngani nnagba ni fatawuya won jiga mai egun gaga dabba na atu na gigi wan jalali ya zandorwa mm. amma aka bi man gane yan doro ji hausa ndo mabe wa ba ki hukunci ya zo gida nan gi na atu na wa gu yara mu yabo e huli bat alaikum maitatu wa dam wa lamul khinzir wala hukumu dana fatawa ma mundana mm. daidai ganci masuku hukumu zana ju na sharati wuji dabo fatawa to zana ke ya to ma sharati wuji dabo kan ngole fatawa ma je bawo ete hali bi hali ne zaga le minu kuda da daruwa ku hajo be ne biyu misali ba na zabaje lagu to al'aura hmm. ko na kan ko ya mai zagi na jini wa wuji zuba da mu anan yara mu ko amma zagi na dai biye ko be kansa ye be àti ó ládàá àsìbìtì amma dai doctor yin zaji akwai doctor ba ji aga to aka rabaka langba wala jilba ba ku le wuje alagwatu ngole oga ya fatawa alagwatu ba fatawa wayo ebe darura ne yin zaji na yaguna waye ga ga to zando fi da huto yin zaji dondwa wale majaja ji bayani ye ga irin na ene mallano ebe ne ya fikin bo zanu chaja ne zanu ji aga zanu ji afin wangaga hmm. ngaza na ji bori ji baro na je kafiri kafiri ba ba da wayo ngole ne ji acha hmm. zai za shi na zando wani gabuwa faroni sharoni wa mu wali guba na tun haramu ne buda faroni ne wuce zamani a nabiya ina irin na mu ba huyo mm. ko zabe shi na zando wani ya ɗi fulani pick up na wajiri da wani ga nauji ba wani anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam e eh, bani yanne pata wani jingu takani ko takani kimna da wajibu mandubu mubahu makaru haramu nan asi ya hukunce ne patan doro ya gunnin doro mini ubo e gogo ezo lagin tarun wo ezo ga fi wo gagama ko la da be shunga tupa zuyin zaji haramu zin acho zin haramu bal hadisi dabo na anibi sa sallam hadisi ya abu zari bi mu zari na da sahih bukhari wannan to ibn kai ma ba bi pe ti ga wucho etia e ya ko de ro to alaji nda ja ju tu pe ebo ni wa wa o ebo ni wa de ntu pe ebo esibujo e za che bi afata ro pe ntu pa tu pa ju aramu won le ne e gagagun adini o ne je gbere ana so ku ji pade amin amin jazakumullahu khairan wallahi lokacin jiye bai yi lokaci mm. zo ci layi da mi ba kaca ga mun ja ci gaba bai bayani da yi alhamdulillah alhamdulillah khairan kwashi kiji a benai da be egiba nya karatu ne ji je layi na insha Allah sai ga gun karatu ya igboro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mm, mm,